tsakanin mai girma gwamnan jihar Kano da kuma wato mai martaba sarkin cikin gari ko sarkin eh, cikin gari din. ana magana cewa mai girma shugaban kasa ya kira su Abuja sun je sun zauna kuma har ga sanarwa ma ta fito daga gwamnati cewa an zauna wato kamar an yi sulhu kenan yaya abin yake nan labai To gaskiyar magana shi ne da farko ah, mai girma gwamnan jihar Kano da Tablayi Bargan da martaba sarki sun yi ganawa ta musamman jiya a Abuja. amma gaskiyar magana shi ne eh, mai girma shugaban kasa ba shi ya gayyace su ba ko ba shi ya shirya wannan taro ba ko ba shi da ruwa a cikin wannan magana wannan ganawa tasu alhaji aliko dangote da shugaban kungiyar gwamnoni ta najeriya gwamnan jihar ekiti dr john kayo defahimi su suka shirya ta wannan manyan mutane sun yi gana kuma sun yi alkawarin cewa za su ci gaba da mutunta juna domin tabbatar da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umma wannan shine gaskiya abin da ya faru amma kuma ya kamata jama'a su fahimci cewa wannan ba wai yana nufin eh, cewa sulhu aka yi ko an janye kaza ko an bar kaza ba abin da yake akwai shine rafi da majalisar masarautar kano ta kai kotu har yanzu wayannan tsararraki suna kotu kotu tana ci gaba da aikinta haka nan binciken da gwamnatin jihar kano take yi dangane da zargin ba daidai ba a wato zargin aikata ba daidai ba a wurin kashe kudaden masarauta shi ma wannan bincike ina nan har yanzu ana gudanar da shi babu abin da aka je yi. ranka daɗe akwai maganganu da mutane suke ganin cewa shi ne girma martaba sarki har ya taya mai girma gwamna wato murnar lashe zabensa da ya na karo na biyu mutane suna ganin hakan yana nuna cewa wato gaba daya an samu sulhu kenan an daidaita kuma yanzu a zauna a ci gaba